بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai taron albarka safiya ta lahadi ta kuma goma ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma <clears throat> yammaci eh, safiya da ta yi daidai da 28 ga watan 1 watan janairu a shekara ta 2018 miladiyya za mu ɗora ne a inda muka tsaya a darasin da ya gabata a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al musamudi kuma mana karatu ne a kundi na goma sha bakwai ma'ana kundi na goma sha takwas kitabu siyam kundi da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi za mu tashi a babi na bakwai babu ma ja'a fi suyami fi safa kuma wannan shine darasinmu na 172 a karatu wannan littafi mai albarka imam malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi suyami fi safa babi da ya zo zai yi bayani a abin da ya shafi yin azumi a halin tafiya menene hukuncin yin azumi a halin tafiya babu ma ja'a fi siyami fi safa babu da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi azumi a halin tafiya idan mutum zai yi azumi a halin tafiya ya abu yake ko idan mutum yana kan tafiya ya halatta ya azumi ko kuma zai aji da sauran bayanai da suke da alaka da wannan قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبيد الله ابن يحيى الليثي راوي الموطأ wanda ya rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al-laisi yace haddasani yahya yace yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni wannan an malik daga malaminsa malik ibn anas mu lura da kyau shi muwadda da muke karatu littafi ne da imam malik ibn anas ya wallafa shi kuma bayan ya wallafa shi mutane da yawa daga sassan duniya suka dinga tururuwa zuwa madina domin biya littafin a gaban shi wanda ya wallafa littafin mai suna malik ibn anas imam malik ibn anas to daga cikin waɗanda suka je karatun muwatta akwai ziyad ibn abdurrahman abu abdullah ziyad ibn abdurrahman abu abdullah a shabatun ana roituwa shine farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus to da ya kai littafin muwatta birnin andalus sai yahaya bin yahaya a laifi ya biya littafin muwatta a gaban abdurrahman ziyar bin abdurrahman bayan ya biya muwatta a wurinsa sai kuma ya ga ai me littafin ma yana nan da ransa me zai hana ya je gaban malik din ya sake biya littafin to shine ya tashi tun daga kasarsu ta spain isbaniya kenan nan ya yanke turai ya tashi ya kama hanya zuwa madina ya je sake biya littafin a gaban malik ibn anas yasa yake cewa ya yahaya an malik haya ya karanta da ni daga malik ibn anas haka yanzu ba ya karanta da ni karatun da iyo daga wurin ziyad ibn abdurrahman bai to wannan yana ga cikin abubuwan da ke sawa a yi tafiya domin neman ilimi domin a sami oluwul isnad isnadin ka da gajere da dogo ne sai dawo gajere wannan kenan waɗanda suka karanta mawaƙa a gaban malik sai a kira karatunsu da sunan riwaya wanda suka karanta a gaban malik ibn anas kai tsaye kamar shi yahaya ibn yahaya allaisi laisi wannan kenan kamar su alƙanabi kamar su abdullahi ibn yusuf at-tanisi da sauransu wanda sun karanta a gaban malik kai tsaye waɗanda suka karanta a gabansu su da suka karanta a gaban malik kuwa sai a kira nasu da sunan tariƙa kamar muhammad ibn waddah ya karanta a gaban yahya ibn yahya al-laisi kamar ubaidullah ibn yahya al-laisi ya karanta a gaban yahya ibn yahya al-laisi shi kuma yahya ibn yahya al-laisi ya karanta a gaban malik to sai zama na littafin motsa wallafar malik ne kuma ya ɗauki tsawon shekaru 40 yana aiki a kansa shi ake ta karantarwa a sauka a dawo a sauka a dawo a sauka a dawo wannan kenan shi kuma a gaban shi yahya ibn yahya al-laisi ya karanta shi kuma yahya ibn yahya laisi bayan ya koma su spain asbaniya ko andalus sai kuma dubin dubatan mutane sai karanta a gabansa daga cikin waɗanda suka karanta a gabansa akwai muhammad ibn wadah akwai kuma ɗan shi ubaidullah ibn yahya to bayan da yahya ibn yahya al ya karanta muwatta a gaban malik ya yi shakku cewa shin dukkanin muwatta din ne ya karanta a gaban malik ko a ko waɗansu babi akwai wasu babi daga babi na uku a cikin itikafi ka lura da kyau a cikin babu itikaf daga babi na uku zuwa ƙarshen babin itikaf za ka ga ya rubuta ƙala haddasani ziyadun ƙala haddasani yahaya an ziyad an malik sai zama na tsakanin yahaya da malik akwai ziyad akwai mutum guda saboda yahya Yahaya yahya allaisi yi kokonta waɗannan babi ɗin ya biya su a gaban malik ko bai sake biya su a gaban malik ba saboda ka sai ɗauko tsohuwar riwayar ta zaid ibn abdurrahman sai ya amfani da ita yanzu ya ce حدثني ya karanta da ni wa ya karanta da ni in ji wannan shine ubaidullah ubaidullah yake cewa haddasani yahya yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni shi yahya ya rasu a shekara ta 243 233 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina wa muftul haramai shi haka abdurrahman al ya kira shi ya ce malik muftul haramai malik a shi ne babban malami mai fatawa a alharamai haramai harami guda biyu haramin makka da haramin madina an ibini shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri shine farkon wanda ya tara hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala a hukumance abin da ake nufi a hukumance ya zama na hukuma ta kafa wani kwamishin da zai yi aiki iri kaza shine imamu sayyid ya ce awwalu jami'in li hadisin wa asar ibn shihabin amir lahu umar awwalu jami'in li hadisin wa asar ibn shihabin amir lahu umar umar ibn abdul aziz shine wanda ya umarce shi ya bashi wannan aikin na tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hukumance in ba ga ga kowa yana da littafinsa yana da kundinsa da yake rubutawa yake sanin abin da ya karanta da sauransu ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 an ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud daga ubaidullah shi ubaidullah dan abdullah shi ubaidullah dan abdullah shi abdullah dan utba shi utba dan mas'ud kenan utuba ibn mas'ud dan uwa ne na abdullahi ibn mas'ud Ana abdullahi ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin turjuman al-qur'an abdullahi ibn abbasin umma kenan shine malamin wannan al'ummar shine hibrul umma sai aka kira da sunan hibrul umma ba alimul umma ba domin hibru ita ce ruwan tawada kako tawada ita ce karshen karatu kenan domin duk karatun da tawada ake rubuta shi to shine ma tawadar gaba ɗaya. hibrul umma kenan turjumanin qur'an babban malami masani tafsiri na alqur'ani mai girma ya rasu shekara ta 48 ban hijira abdullahi bin abbas ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci tabbata a gare shi kharaja ila makka ya fita zuwa birnin makka amal fatahi a shekarar da aka fatahu makka fi ramadana a cikin watan ya fita ƙwaraje da ke ko ya fita zuwa birnin makka amul fatahi shekarar da aka bude maka shekarar da aka bude maka wannan fitar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi ya yi ta ne ranar laraba ɗaya kenan goma ga watan ramadan goma ga watan ramadan a shekara ta takwas bayan hijira kullum da ke ko a shekara ta takwas bai hijira a wannan shekara ta takwas bai hijira ne a ita ne ya fita zuwa birnin makka ana kiran wannan shekarar da amul fatahi shekarar da aka buɗe maka makka ta zama darul islam makka ta zama darul islam ta fita kuma daga ganin darul shirki da darul kufri domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shirya ya tafi makka zai yi umara a shekara ta bakwai bayan hijira suka ce a tafa ba yadda ba ba irin yarjejeniya ta diplomasiya da ba a yi ba suka ce sai dai ƙarshe shekara mai zuwa ya zo ya yi to a wannan shekara manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yanka hadayarsa a nan inda aka tsare shi a nan humar lazina kafaru wa kuma anil masjidil haram a nan daidai dab da shiga maka nan hudaybiya a nan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi aski a nan kuma ya yanke dabbasa shi kenan sai ya dawo to da shekara ta dawo shekara ta takwas kenan sai aka shirya domin zuwa birnin maka shi za a yi kiran wannan umarar da umaratul qada ɗaya daga cikin fassarori da aka yi ma wannan umara shin ita ce umaratul qada umar ramuwar wacce umar ta wuce ko kuma wata umara ce ta da bana rasulun i daga daga hunain ko daga wasu wurare annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi wannan tafiya ne da mutane kimanin dubu goma zuwa dubu goma sha biyu wasu malamai suka ce mutane dubu goma wasu suka ce dubu goma sha biyu wasu suka ce duk fasarar babu cin karo tsakaninta ya fito birnin makka birnin madina da mutane dubu goma ya isa birnin makka da mutane dubu sha biyu kun gane ko ma'ana wanda ya fito da su gari dubu goma ne amma waɗanda suka ji ya fito su ma bari su shiga tafiyar akan hanya an samu ƙara mutum dubu biyu shi za a yi kiran wannan shekarar shekara ta alfatahu shekarar da aka yi fatahu makka makka ta zama darul islam da shekara ta dawo shekara ta tara sai na sallallahu ya sanya abubakar su ya zama ne amirul hajji ya jagoranci aikin hajji gaba daya kuma daga cikin sanarwar da zai karanta a aikin hajji shine wa azanu min Allah wa rasulu ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulu gaba daya kuma a karanta musu cewar ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amin hadha sannan kuma kada wanda ya sake yin dawafi tsirara haka dai bayanai suka gabata abdullahi bin abbas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa birnin makka a shekara ta goma bayan hijira a watan ramadan abin nan a goma ga watan ramadan goma ga watan ramadan shekara ta takwas bayan hijira shine amal fatih fi ramadan a shekara da ake fito Makka a ramadan ramadan din goma ga wata ina fatan kun bai wannan da ke ko kenan annabi sallallahu ta'ala wasallam yanzu yi tafiya a cikin watan azumi daman shine kan karatunmu babu ma za a fi siyami fi safar babin da zai yi bayani kan abin da ya shafi yin azumi a halin tafiya ana yi ko ba a yi azumi a halin tafiya ana yi ko ba a yi yanzu ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi azumi a halin tafiya abin nan yayi tafiya a ramadana yayi tafiya a ramadana ina ya je a tafiyar ya tafi makka daga ina daga madina kun da ke ko a wace shekara a shekara ta takwas bayan hijira to tambayar anan ita ce mulakance ta tashin farko shin tafiyar ta same shi ne azumin ramadana ya same shi ne yana halin tafiya ɗungurungun ɗin azumin ko ko a'a a cikin azumin ne tafiya ta zo a cikin azumi ne tafiya ta zo ba wai daman yana kan tafiyar sai azumi ya zo ba ne ina fatan kun bayanci magana ta akwai wanda ke halin tafiya yana da wata tafiya ta kwana goma da zai yi ya yi kwana biyar a tafiyar sai azumi ya zo to haka yanzu azumi ya same shi yana kan tafiya to akwai kuma wanda yake sai da azumin ya zo sannan kuma tafiyar ta same shi wadace da ke ko to yanzu wannan sai da azumin ya zo sannan tafiyar ta tashi ba wai asali ana kan tafiyar ne sannan azumin ya zo ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkata amal fatihi fi ramadan annabi sallallahu wasallam ya fita zuwa birnin makka a shekarar da aka bude makka a cikin watan ramadan fasama sai yayi azumi fasama sai yayi azumi a wannan tafiyar qala radiyallahu anhu abdullahi bin abbas Allah ya kana mashi da ya ci gaba da cewa hatta balagal kadid har ya kai wurin da ake kiran shi kadid ya kai wurin da ake kiran shi kadid shi kadid wuri ne da ke tsakanin usfan zuwa kudaid zuwa kudaid akwai wuri kudaid akwai wuri kuma kadid duk dai wurare ne da za ka iya cewa birane ne ko ƙauyuka ne da ke tsakanin makka da madina amma sun fi kusa da makka wannan wurin ya fi kusa da makka don kudai da usfan sun fi kusa da da makka kuma ya za ga cewar daga nan mina za ka ce kwantagora amma ka ka je kwantagora garuruwa na kake wucewa ko daga nan mina za ka ce bidda saboda ita ce babban gari a nan amma kafin ka je garuruwa nawa kake wucewa da sunan gari sannan wasu wurare ko rijiyoyi ko rafuka nawa ake wucewa fitattu a ce sai mutum ya kai falwaya misali ko daga nan zuwa sileja ko zuwa abuja ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko to har sai da yake wuri da ake kiran shi kadid shi kadid din yana tsakanin usfan ne yana tsakanin usfan da kuma kudaid wadda ana kokarin kwatanta maka wuraren in kana dab da shiga maka za ga rubuta ga hanya nan zuwa usfan so usfan da dan wuri ne yana gunduman makka ne har sai da aka je wurin ma'ana tafiya ta yi nisa kenan tafiya ta yi nisa amma kusa shiga shiga makka summa aftara sannan sai manzo sallama ya aje azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje azumi fa aftara nasu sai mutane da ke tare da shi suka aje azumi domin yadda al'amarin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam an ce musu mutane an ce mushi mutane sun ji jiki ko suna jin jiki azumin da suke dauke da su da suke dauke da shi yana wahalar da su suna jin jiki sosai da sosai sallallahu alaihi ya sa a kawo mushi ruwa yana kan abin hawa yana kan abin hawa sai ya sa a kawo mushi ruwa da a kawo mushi ruwa wasu suka ce ruwa wasu suka ce nono akan abin hawa sai ya dauki ruwan ya sha kaga yanzu kowa ya gan shi kenan ba wai za a kai labari cewar wani ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a miƙa mai ruwa wani ya ce anya ba hannu ya wanki ba a'a kowa ya ga shi miraran cewar ya sha shikenan sai mutane suka sha ruwa kowa sai ya sha ruwa isa bukhari ya ce babu man aftara li yarahu nas babin da zai bayanin wanda ya aje azumi domin kowa ya gan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan ne sai ya ga wani gungun mutane can an taru an yi ma wani inuwa sai ce me ya faru za ka ce ai wasu ne ba su ajiye azumi ba sai ce ulaika al'usatu ulaika al'usat fasama hatta balagha kadid sai annabi sallallahu alaihi azumi har ya kai kadid thumma aftara sannan ya ajiye azumi fa aftara nasu sai mutane suka ajiye azumi wannan yana karantar da mu asali mutumin da ke halin tafiya a watan ramadana zai iya ajiye azuminsa da ke ko zai iya ajiye azuminsa a wani lokaci mai tafiya zai ajiye azumi sai ya fara tafiya wana ji da ke ko idan ka tabbatar gobe za ka yi tafiya ba fa za ka ajiye azumi ba fa gobe za ka tashi da azumi ba ne kana da tafiya a watan ramadana gobe ka tabbatar za ka yi tafiyar gobe in tiketi ne kayan ki tiket in jaka ce ka wanke ta in ɗinki ne ka karɓo in takalmi ne an gyara maka huluna duk ka karɓo daga wurin wanki ka gama shiri gaba ɗaya gobe za ka yi tafiya dole gobe ka tashi da azumi kuna jina da kyau gobe za ka tashi da azumi ne Sau da haka da azumi za ka fita garinku sai ka kama tafiya dirshan sannan za ka ajiye azumi in za ka ajiye azumi domin haka allah ta'ala ya fara cewa ya ayyuhallazina amanu kutuba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر ko yana kan tafiya yanzu idan ka ajiye azumi a gida ai baka ajiye shi kana kan tafiya ba kullum da ke ko baka ajiye kana kan tafiya ba kuma ayar tana magana ne akan ko kana kan tafiya ba ga kasaru ba ba ka fara kasaru a gida duk daga jakakka ba za ka fara kasaru ba domin ta'ala ce wa idza fil ardi idan kuka tafiya a bayan ƙasa falaisa alaikum junahu an taqsur min as-sala to babu laifi ku yi kasar kenan ba ku tafiya ba ba za ku yi kasar ba isa ga malamai suka ce malaman fiqhu suka ce ba za ka fara kasar ba sai ka bar gonakin mutanen garinku da suka kewaye dan ya nuna yanzu ka kama hanyar tafiya kenan kenan ba za ka yi kasar a gareji ba tunda gareji yana cikin gari ne baka kama hanyar tafiya ba to amma lokacin da ka kama hanyar tafiya ka bar gari kenan to yanzu ka kama hankali kayi darabtu fil ardi to falaysa alaikum babu laifi ka fara yin kasaru ana duk da cewar inda ka fara yin kasaru ba nan ka nufa ba tafiya taka tana da tsawo ne amma nan ne ka fara yin kasaru saboda ka azumi idan zaka yi tafiya gobe ba wai ba za ka kwana da niyyar azumi ba ne ka ce ke fa ka fa a tashe ka gobe za ka yi tafiya umara za ka ji umara ai za ka yi ai sai ka tashi da azumi kuna na da ke ko in dai kana tafiya gobe cikin watan ramadana za ka je abuja ne za ka je kano za ka je lagos za ka je nijar za ka je ghana duk inda za ka je sai ka tashi da azumi tukunna sai kun kama hanya kuna tafiya kun bar gari ya tabbata da yanzu kun kasance a halin tafiya to sannan sai ka aji sai ka ce ina farfesun nan ne da aka yi a gane ko sai ka janyo shi ne wa kanu na bil ahdasi fal ahdasi min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kanu su kuma sahabbai sun kasance ya na bil ahdas suna aiki ne da saba sabon abin da ya faru fal ahdas da sabo-sabo min amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga al'amuran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu wannan jumlar wa ya faɗe ta eh abdullahi bin abbas kenan cikon magana abdullahi bin abbas ce sai malamai suka ce a ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri shi ya faɗi magana ma'ana ƙarshen magana abdullahi bin abbasin hatta balagal khadid sun aftara fa nas iya na magana shi ta tsaya sai muhammad ibn muslim az-zuhri malamin malik sai ya ce mana wa kanu su kuma sahabai sun kasance ya akhuduna bil ahadas suna aiki ne da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu fal da kuma wanda ya biyo shi kun ga karatun da muka yi a baya shi yasa kake ganin idan annabi sallama yayi aiki kaza ko lura da ke ko sai kuma a duba cikin sahabbai a ga waye yayi irin wannan aikin idan aka samu riwayar annabi sallama yayi aiki kaza kuma ba a samu wani sahabi yayi wannan aikin ba to yana alam da cewar sahabbai sun san an share wannan hukuncin ne shi yasa ba a ga wani yayi wannan aikin ba amma idan ya zama na annabi sallama yayi kuma ga sahabbai sun yi to yana alamta kenan abin ya ci gaba da wakana har bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuke ganin dukka ta malik in ya kawo hadisi ko ya kawo annabi sallallahu ya aikata kaza ko ya ce kaza sai ga ya biyo da ayyukan sahabbai da tabi'ai akan al'amari ina fata mun fahimci wannan da ke yasa Muhammad ibn Muslim az-Zuhri yake cewa wa kanu akhuduna bil ahdath sahabbai sun kasance suna riko ne da abin da ya zo yanzu da wanda ibiyo shi daga al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wanda aka jima da yi sai aka samu wani kuma ya biyo bayan wancan da aka jima da shi kuma ya saba ma wancan wanda suke riko da shi na ƙarshe abdullahi bin abbasin shi ya ba mu wannan bayanin cewa annabi ya fita zuwa zuwa makka amal fatahi sai malamai suka ce ai a wannan lokacin abdullahi bin abbasin yana tare da mahaifin shi a makka yana tare da mahaifinsa a maka abbas tunda abbas kuna jira da ke ko yana tare da mahaifinsa a maka saboda ka sai sai kira wannan cikin marasilu sahaba marasil na sahaba mana diya da ake abdullahi bin abbas ya yi riwayar wannan hadisin ne a wurin wani sahabi mun bai ci magana ta da kyau abdullahi bin abbas ya yi riwayar ya karanci wannan ne a wurin wani dan uwan shi sahabi saboda a lokacin da abin ya faru shi ba ma ya madina lokacin da abin ya faru shi abdullahi bin abbas baya madina yana tare da mahaifinsa a makka yanzu mun fahimci cewar ana yin azumi a halin tafiya idan mutum yana halin tafiya sai ya buƙaci ajiye azumi sai ya ajiye azumi kullum da ke ko sai ya buƙaci ajiye azumi sai ya ajiye azumi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لأدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس qala haddathani an malikin ya ce malik ibn anas ya karanta da ni wannan an sumayyin maula abubakar bin abdurrahman daga sumai yantaccen bawa na abubakar dan abdurrahman an abubakar bin abdurrahman daga abubakar dan abdurrahman an ba'adu a sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wasu daga sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun ji hadisi malamin malik a hadisin shine sumai malamin malik a wannan hadisin shine sumai namiji kenan mace kuma sumayya kuna ji da ke ko shi wannan sumai din maula abubakar bin abdurrahman yantaccen bawa ne na abubakar dan abdurrahman an abubakar bin abdurrahman sai shi mai ya yi riwayar hadisin daga abubakar ɗan abdurrahman kenan ya yi riwayar hadisin daga ubangidansa kuna shi da ke ko ya yi riwayar hadisin daga ubangidansa sai shi abubakar bin abdurrahman ya ce an ba'adu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga wasu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba a faɗa mana su ba su waye waɗannan ba'adu ashabi rasulillah sai malamai suka ce mun san su ko ba mu san su ba hadisin garo yake domin ashabatu kulluhum udul domin sahabai baki ɗayan su adilai ne saboda ka in an faɗi sahabi in ma ba a faɗa ba hadisin ya kai labari saboda in dai a wurin mutumin kirki ne to ya san sahabai mutanen kirki ne gaba ɗayansu su udul ne saboda haka kaga da ya ce an ba'adu a sahabi rasulullah ba za a ce ai ba a san suwaye waɗannan sahaban ba saboda haka hadisin yana da kaza a in dai hadisi ya kai an tabbatar sahabi ne to an kammala magana domin a sahabatu kulluhum udul sahabai baki ɗayan su adalai ne eh marasul sahaba shi ma haka ne ana dai shi ne domin ka tabbatar sahabin a wurin wani sahabi ya karatu an ba da shabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara nasa fi safarihi lalle manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya umarci mutane fi safarihi a tafiyarsa da yayi amal fatahi shekarar da aka bude makka in dai ga an ce amal fatahi kawai ana nufin shekarar da aka bude makka ne ai fatahi shine fatahu makka wannan fatahu din shine fatahu makka bil ya umarce su da su ajiye azumi wa qal sai ya ce taqawwaw li adubikum domin ku samu ƙarfi wurin haɗuwa da maƙiyanku domin ku samu ƙarfi wajen haɗuwa da maƙiyanku suwaye makiya su ne kafaran makka zai iya yi wasu kawo hari to ku suka kawo hari kuma kun ajiye azumi za ku iya mai musu da martani cikin kankanin lokaci wa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma manzo ya yi azumi shi sai ya wuce da azumi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala abubakarin sai abubakar ya ce wani abubakar kenan abubakar bin abdurrahman dai ai abubakar siddiq labarin shi bai shigo ciki ba yana da cikin tafiyar amma ba a faɗe shi ba qala abubakarin sai abubakar wancan abubakar bin abdurrahman kenan sai ya ce qala allazi ni sai wanda ya karantar da ni ya ce kaga cikin sahabban kenan ko sai ya ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa tabbas zahir na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na ganshi shi bil'arj a wurin da ake kiran shi al'arj wurin da ake kiran shi al'arj al'arj sunan gari ne haka dai gari ne dai dan birni haka kusa da madina yana gundumar madina ne na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya subbul ma'a ala ra'asihi yana malala ruwa a kansa yana watsa ruwa a kansa Minal al'atash saboda kishin ruwa saboda kishin ruwa aw min har ko kuma saboda zafi da ake ciki saboda zafi ka san zafi azumi a makka da zafi ma'ana ko a madina ko a dai wuraren da yake da zafi azumi lokacin zafi ma'ana azumin akwai zafi ya ce ya gama za'an Allah sallallahu alaihi wasallam yana watsarwa a kansa saboda kishin ruwa ko kuma saboda zafi kenan idan mutum yana jin azumi ya halatta ya watsa ruwa samu ruwa dai dan watsa haka ya watsa a kan shi haka haka ma in ya san ba zai kuskuren baki ba zai tashi ba zai iya kuskuren baki sai ya zubar amma fa ya tara dan kuskuren baki ma ta alwala ana salma ya ce wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima to ga mai azumi baya mubalagha wal istinshaq ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم daga nan sannan sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ta'ifata minan nasi lalle wasu tawaga daga cikin mutanen nan da muke tafiya da su kada samu hina sumta sun yi azumi fa lokacin da suka kana azumi su ba su ajiye ba lokacin da kace aji qal sai sai ce falamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil kadid lokacin annabi sallam ya kai wurin da ake kiran shi kadid da abi qadahin fihi fa shariba sai ya kawo ya ce a kawo mashi alqadah kofi moda wani abu da ake shan ruwa a ciki amma asalin qadahu shine akushi shine asalin alqadahu kullum da ke ko sai za a miƙo mashi fa aftara fa shariba sai ya sha ruwa fa aftara nasu sai mutane suka sha ruwa baki daya duk wannan yana nuna mana mutumin da yake halin tafiya sai ya ji azumi zai galabaita tashi ya samu ya aji wadace na da ke ko ɗaya wannan yana nuna mana kenan matafi da zai ajiye azumi yana ajiye azumi ne a halin tafiya ba wai yana ajiye azumi ne tun a gida ba ya ce ai gobe zai yi tafiya ba zai azumi ba haka mai al'ada da ta tabbatar gobe al'adar ta za ta zo ba za ta ajiye azumi ba kullura in ta ajiye azumi za ta yi kafara duk wacce ta san gobe al'adarta za ta zo ba za ta ce ba za ta tashi da azumi gobe ba a'a azumin ba zai kare ba har sai al'adar ta zo saboda haka za ta tashi da azumi saboda haka za ta tashi da azumi قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يئب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل دق حميد الطويل عن انس بن مالك دق انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حمزه كنا annahu qal anas bin malik ya ce safarna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan na gaba sun yi gaba fa sai cewa yi man yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana yana cikin tafiyar kenan yake koro mana abin da ya faru a tafiyar to kuma mutum ya ce da irin waɗannan bayan Allah zai yi gaba shi ba ma zai ɗauki shaidan shi ne makiyansa ba waɗannan ne kuma makiyansa to idan waɗannan ne makiyansa to soya masoyansa shaidanu kenan ba karkara ba ɗaya su ne shaidanu karkara ba ɗaya su ne shaidanu ce safar na ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam fi ramadan a cikin watan ramadan falam ibi sha'imu alal muftir wanda ya azumi a wannan tafiyar bai taba aibanta wanda ya aje azumi ba walal muftiru ala sha'imi hakan nan wanda ya aje azumi bai taba aibanta wanda ya azumin ba tafiya aka yi wasu suna azumi wasu ba su azumi na fatan kuma fahimci wannan da kyau abin da ake bukata a nan shine tafiyar ta kasance tafiya ce da za a yi mata kasuru tafiyar ta zama tafiya ce wata za a yi mata kasuru ba wai tafiya ce zuwa ke zagaye gona ba ma'ana wajen gari ba to in dai tafiya ce da za a yi mata kasuru babu magana cewar akwai wahala a tafiyar ko babu wahala a tafiyar domin tafiya ita karan kanta wahala ce tafiya ita karan kanta wahala ce yasa aka kira ta da safaru lissafar luju ku lura wasu mai safaru safaran lissafar luju idan aka ce safaru sinun fa'un ra'un shine albayat haske kullura al bayan wasu idza asfar da kuma asubahi idan yi haske mana gari ya waye kenan to tafiya tana buɗa maka wani abin da ke arfi kullura tafiya tana buɗe maka ka ga wani abin da yake a akwai wani da baka san halayyarsa ba a tafiyar da kuka yi a na halayyarsa za ta bayyana ina fatan kun fahimci magana da kyau wani an kawo wani gaban umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu zai ba da shaida sai aka buƙaci wanda zai mai taskiya kafin a karbi shaidarsa ku lura da kyau sai wani ya ce ya san shi sauraka zai mai taskiya sai umar ibn khattab yake cewa ka yi mu'amala da shi ta kuɗi ya ce a'a ka yi tafiya tare da shi ya ce a'a ya ce je baka san shi ba a kawo mu wanda ya san shi <laughs> kullum da ko ya yi mu'amala da shi ta kuɗi ce a'a tambaya ka yi tafiya da shi kun taba tafiya ya ce a yi ce baka san shi ba domin tafiya za ku daɗe da mutum amma daga nan kun yi tafiya zuwa lagos kwana uku kun dawo sai waɗansu halayyarsu da baka sani ba su bayyana ina ba fatan kun fahimci wannan da ke ko shine shine as-safaru kenan alfaya fayab ba ganin matafi fuskar shi fari ba shi ko da ya tafi da man shafa da waye yadda ya saba yin wanka a gida ya fito ya kwaskwasko za ga halin tafiyar ina saboda ka wasu tafiya da hangata qata'atu min al-asab qata'atu min al-asab in dai tafiya ce ta amsa sunan tafiya ko a mota mai AC ko a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ko a jirgin ruwa ko a mota ko a babar ne duk ka samu ka ajiye azuminka kana da wannan damar ka ajiye azuminka saboda ita karan kanta tafiyar mafar gaba ce kun fahimci magana ta da kyau ko ita karan kanta tafiyar fargaba ce sau da yawa nan wani in ya bar gida yanzu da safe bai dawa sai da yamma kuma yana nan cikin garin mina ana dai ta kara kenan neman abin da za a sa baki kun lura da ke ko amma ba ka jin damuwa tare da shi ko damuwa tare da iyalansa amma da zara an ci zai yi tafiya ne daga nan zuwa kwantakora wanda yake in ya tafi da safan karfe hudu ma ya dawo amma sai ga ana Allah ya kiyaye Allah ya tsari Allah ya dawo da ku lafiya kun fahimci wannan da ke ko sai ga mutum ya yi tafiya daga nan mai zuwa Kaduna ya je ya dawo wanda yake cikin garin ma da ya fita ya shiga gari bai dawo ba kullum da kyau amma saboda wannan kama hanyar tafiya yayi sai ga gafar gaba, ga kaza ga kaza ga kaza wanda ke duk gaba ɗayansu azaba ce duk gaba ɗayansu azaba ce saboda haka ya halatta babu wanda ya ce sai idan tafiyar akwai wahala sannan za ka ajiye azumi a'a idan tafiyar akwai wahala to nan baka da zaɓin yin azumi ne kun gane karatun idan tafiyar akwai wahala to ba ka da zaɓin ajiye azumi dole ka ajiye ba ka da zaɓi amma idan tafiyar babu wahala to kana da zaɓin ko ka yi azumi ko ka ajiye azumi kuma idan ka yi azumi ba za ka taɓa ganin wanda bai azumi ba bai yi sunna ba kai ne ke sunna hakan nan idan ka ajiye azumi ba ka taɓa ganin kar ka taɓa ganin wanda ya yi azumi ya yi bidi'a a'a gashi anas ibn malik ya faɗa ya ce yana cikin tafiyar wasu sun yi azumi wasu ba su yi azumi ba wanda suka yi azumi ba su aibanta masu azumi ba wanda suka yi azumi ba su aibanta marasa azumi ba marasa azumi ba su aibanta masu azumi ba saboda tafiyar babu wahala saboda tafiyar babu wahala amma idan akwai wahala to dole a aibanta masu azumi a ce su aji domin ana ya ce ulaika usatu ulaika al'usad zaman ya ce su ajiye azumi lura da wahalar da suka shiga kun bayanci magana ta da ke ko wannan shine abin da yake in dai tafiya babu wahala kawai aji azumin ka ɗibi girkin ka kawai ko tafiya babu wahala ɗibi girkin ka kana da kudin ayanka kana da murinda inda kala rawi ne kana da kaza ɗibi girkin ka tambayar da ake wanne ne ya fi a ciki muna magana akan tafiya da babu wahala ne kullura akan tafiyar da babu wahala dama in dai tafiya akwai tsanancin wahala akwai wahala a ciki to kai tsaye ajiye azumi ma shi ya fi don yin azumin kama ana azumin ya yi ko bai ba wani ana nan magana to yanzu ana magana da tafiyar babu wahala to wanne ne ya fi saboda me wa'anta su mu kun yi shiru to wa anta sumu khairul lakum akan mai ta sauka wa anta sumu khairul lakum tana magana ne a lokacin saukar ayar ba halin tafiya kake ba wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wanda azumi yake bashi wahala kawai wallahi shi azumin jiya ya bashi wahala gaskiya yau ba zai ba shikenan kawai sai ya ajiye azumin sa ba fa tafiya yake yi ba farko farkon saukar ayoyin azumi kana da zaɓi in azumi ya baka wahala jiya yau ka huta kawai kuma an ka huta ba wai rama azumin za ka yi nan gaba ba a fidiya za ka bayar miskini za ka ciyar an ka huta yau gobe kuma sai ka bi sahu sai a tafi da kai ina fatan kuma yanzu magana ta da nan ma an kai kai ka ji ka gaji to sai ka sake hutawa kwana ɗaya kwana biyu to yanzu da kai wannan hutun akan azumi ya baka wahala jiya da kuma ka yi azumi wa nefi shine wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun to haka shi ne matakin farko na azumi haka aka aka ci gaba haka sai kuma Allah ta'ala ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ko lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan shaida shahida kuma shara to yanzu babu zaɓi babu cewa in ya baka wahala jiya ka sha yau kawai fale sunfu ba maganar zaɓi. kawai wanda aka ba zabi shine wa alal lajina na tsoho da ba zai iya yin azumin ba shikenan amma kana ji da karfin ka dan je ya baka wahala yau zaka yi azumi babu maganar cewar wai ko amma dai yin azumin shi yafi kawai zaka yi azumi ne kuna jina da ke ko to wannan shine malamai suke ta tattaunawa wanne ne yafi yin azumin ne yafi ko ajiyewa ce tafi shine ka taba ajiye azumi a halin tafiya Eh. Eh. mana ya yi tafiyar ne ba lokacin azumi ba yi a ba lokacin azumi tun da daddare yi da daddare ba lokacin azumi ba yi gani ko ya ce mutum ne zai yi tafiya daman tafiyar da suke tafiyar dare ce kuna ji da ke ko tafiyar dare eh, suna tafiya ne bayan shan ruwa sai su kama hanya kafin su kai wurin za su kai garin da za su je ana sahur so sun je garin da suka je ana sahur sai su yi harkokinsu da rana a garin in suka kammala harkokinsu da yamma kuma za su lodo kaya su dawo garinsu ya azuminsa kullum da ke ko zai yi ajiye azuminsa domin ya samu kazar-kazar ɗin yin hada-hada shi sayayya shi da rana in sai ya ji kun gane ko ya aje ba yana halin tafiya ba ne yawa zai iya yin wannan ɗaya kenan sannan kuma zai iya yin azuminsa domin yana ganin ba ba wasu wurare ba ne duk an ba shi wannan zaɓin sannan in ya dawo zai iya duk wannan cewar za a je kafin sahur ko za a dawo kafin sahur duk hasashe ne so nawa a tafiya mota kun yi sallama da mutum ya tafi kana duba cewar yanzu ya kai wurin bari ka kira shi gara kira shi waya ka ya ce suna wajen gari motar su ta lalace a waɗanda suka bar nan garin na za su je sokoto dab da faɗuwar rana aka kira su da zuma sun shiga sokoto ashe suna nan daidai beji din nan wajen duka jirgi din nan nan mota ta lalace dab da faduwar rana mota ta tashi wai za a tafi wasu suka ci a ah, su gaskiya gida za su koma kun da ke ko to duk kaga waɗannan duk suna ciki ba a lissafa su a halin tafiya da ai da kaga Allah ta'ala ya halatta kawai ya halatta in za ka ajiye azumi ka ajiye azumin kawai in za ka yi azumi ka yi azumin ka amma cewar wai ajiye azumi eh, yin azumi shi ya fi a halin tafiya ba akwai magana na shi ibn hazan ma cewa a a inda ke tafiya a halin tafiya kawai a eh, inda ke tafiya da azumi shikenan yan gama yi in dai kai tafiya da azumi waɗannan kwanakin za ka rama su ne yi na Allah ta'ala ce yi kwanan gane minkun maridan au ala safarin fa'idda iddatu min ayyamin ɗaukar ai zai lissafa waɗannan kwanakin da ya rama su su ga ko kai azumin ma azumin bai shiga lissafi ba abu abu muhammad kenan ali ibn hazan al-zahiri kenan to gaskiya ajiye azumin yana da karfin magana har yanzu zaka dubi mutane kamar suna jin bawai haka a jiki waya za ya ajiye azumi haka ne ka za ku tafi a mota mai ac ne za ku tafi a jirgin sama ne duk za ku ajiye azumi duk kana da dama ajiye azumi kana da dama ajiye azumi in wani ya yi azumi ya yi in wani ya ajiye azumi in wani ya ajiye ya yi in wani ya yi azumi azumin shi ya yi in wani ya ajiye azumi ajiye azumin shi ya yi kullum da ke ko ciwo wanda ya azumi ya fi wanda bai azumi ba sai magana neman dalili mai karfi ba ƙwala wa haddasa ne an malikin <clears throat> tun da na waɗanda ai sun yi tafiya ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙwala wa haddasa ne an malikin an hisham bin urwa an abihi an hamza bin amr al aslami ƙwala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasulallah inni rajulun asumu afa asumu fi safar فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر قال وحدثني أما قال وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كان تدني وانا عن مالك دغ مالك مالك ابن أنس an hisham bin urwa daga hisham dan urwa hisham dan urwa ya rasu a shekara ta 145 an abihi daga babansa baban hisham wa kenan urwa ibn zubair ya rasu a shekara ta 94 bayan hijira anna hamza ta bin amr al-aslamiyya lalle hamza dan amr mutumin aslam ya rasu shekara ta 60 bayan hijira qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni rajulun inni rajulun asum ni mutum ne da yake azumi afa asumu fi safar zan iya yin azumi a halin tafiya ni ina azumi zan iya yin azumi a halin tafiya fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi in shi ita fa fasum in ka ga dama kai azumi wa in shi ita fa aftir in ka ga dama ka ajiye ka. haka rasulullah ya bashi zabi shikenan in ka ga dama ka azuminka in ka ga dama ka ajiye ka. wani hadisi ban da malik bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da turmuzi da ibn majah duk sun roito shi duk sun roito wannan hadisi haka na hadisin farko da muka yi a yau bukhari da muslim duk sun roito shi hadisi na biyu bukhari da abu dawud da sun roito shi hadisi na uku bukhari da muslim da abu dawud da sun roito shi ku lura da kyau akwai wanda fa suke inkarin ajiye azumi a halin tafiya wai ai yanzu motocin da ake tafiya da su motoci ne masu masu ac ba za ka jima ana halin tafiyar ba ana kaza ana kaza ana kaza ana ka tambayi wanda yake ciki ai yana jin tsoron ki da na basu kasu ta da hanya duk halin tafiya ba ne yana jin tsoron kada wani da bai iya mota ba yayo kansa idan shi yana gani ya iya mota ko direban motarsa ai tafiya sunanta tafiya ku da ke ko tafiya sunanta tafiya kuma duk wanda zai tafiya ko a mota mai sirke ce ana ce da shi Allah ya dawo Allah kiyaye hanya ya nuna dai akwai wani abu kenan saboda haka anan sallam ya bashi zabi in ka ga dama ka azumi in ka ga dama ka ajiye azumi to ba za ka tilasta mutum dole dole sai ya ajiye azumi ba haka nan ba za ka tilasta shi sai ya yi azumi ranar sallam ya ba da zabi ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama so ana yin ana bauta ma Allah ne da ilimi ba da imani ba yanzu ya za a ana azumi cikin jama'a ka yi jama'a ka yi azumin ka da jama'a ya fi wannan duk yana karantawa ne da imaninsa yana ba mutane fatawa ne da imaninsa ibi girkin ka kawai saboda mai saboda manzo Allah ya ban zaɓi ya ce yi eh ya ba da garanci kuma hadisin bukhari ne fa ban da malik ma kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر مالك ابن أنس مالك ابن أنس كاي مالك مالك مالك da ka gaishe malamin hadisi dubu duk waɗannan bayanan da muka koro gaba ɗayan su kan azumi a halin tafiya da maganganun da da hadisai ne marfu'ai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan sai biyo shi da kuma maganganun sahabbai da tabi'ai qala wa haddathani an malikin an nafi daga nafi maula bin umar ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 bayan hijira kana la yasumu fi safar abdullahi bin umar shi ba ma ya azumi a halin tafiya in dai ana tafiya a bai azumi girki kawai ke ɗiba kun kuma ka dubi abdullahi bin umar ina son mu lura da kyau yadda malik ibn anas ya rike karantawar abdullahi bin umar a cikin sahabbai gaba ɗayan inda za a tambaye ka a sahabbai waye malamin malik ma'ana wa malik ya tasirantu da shi wa za ka ce abdullahi bin umar abdullahi ibn umar malik ibn anas ya tasirantu da shi sosai da sosai a cikin sahabbai to abdullahi bin umar ya kasance baya azumi a halin tafiya shi girki yake ɗiba qala wa sani an malikin an hisham bin urwa an abihi an annahu kana yusafiru fi ramadana wa nusafiru ma'a fa yusumu urwa wa na hannu fala murna bisiyam ina son lura da kyau idan ana maganar tafiya azumi a halin tafiya ɗaya kenan an ba mutum zaɓi kun lura da kyau ko Wannan zaɓi ko ya azumi ko ya aji azumi kamar yadda kake ganin kai a imaninka cewar yin azumi shi ya fi to ko akwai wanda suke gani a ilmance kuma ajiyewa fa shi ya fi ana fatan kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka manya-manyan abubuwa biyu sun zame mana dalili ana abu na farko anu ya ba da zaɓi in shi ita fasum wa in shi ita fa aftir in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aji kun fahimci wannan da kyau Anas ibn Malik ya ce mana sun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama a ciki akwai masu azumi akwai kuma marasa azumi marasa azumi ba su aibanta waɗannan ba waɗannan ba su aibanta waɗannan ba duk wannan karatun ya kamata mu ji shi a jikin mu kuna tafiya a bus kun tafi ina ne kawai kaga mutum ya ya ce buɗe kulan nan kawai sai ka ce to kuna azumi yau ba ku azumi kenan cikin ada kun matsona da kun matsona ma'ana sai ba su dama a cikin mota ne su da ba su azumi shi kenan an kammala ba bai zama wani mahallin tattaunawa a kai ba saboda kowa ya san da amma ya da kun yi azumi eh ka shiga hurumin da ba naka ba eh ka zo ci ce ai da kun yi azumi ah, wannan ka shiga hurumin da ba naka ba ne an ba da dama kuma ka zo kana ba mutane fatawa da imaninka ai bai taso ba bai bayyanci magana ta da kyau to a duk lokacin da ake maganar azumi a halin tafiya mu sani ana samun mustajaddat sababbin abubuwa da suke faruwa sababbin abubuwa da suke faruwa ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ko ta bangaren daukan azumi da ta bangaren aje azumi daga cikin sababbin abubuwa da suke faru suka faru a wannan lokaci akwai tafiya a jirgin sama akwai tafiya a jirgin sama ba jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ba kuma manya-manyan abubuwa azumi abubuwa guda biyu ne da ɗaukan azumi da ajiye azumi ma'ana da sahur da kuma buɗe baki sai ya zama na yanzu za ku yi tafiya a jirgin sama wana jina da ke ko za ku yi tafiya a jirgin sama to ka sani manya-manyan abubuwa a waɗannan a aya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce wakulu ah, wa shirabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل sannan ku cika azumin zuwa dare wannan shine asali za ku cika zuwa dare kenan ba za ku buɗe baki ba sai dare yi. sai rana ta faɗi sai ya zama za ku yi tafiya a jirgin sama da za ku yi wannan tafiya a jirgin sama kafin jirgin ku ya yunkura a airport an sha ruwa kafin jirgin ku ya tashi shine ai kira da al'ikila kafin jirgi ya tashi an yi bude baki kowannan ku ya yi bude baki sai da aka yi bude baki sannan jirgi ya tashi kuna ji da kyau ko jirgin ku yana tashi sai ga rana gal a sama domin shi jirgin sama ne yana tashi kawai sai ga rana a sama yanzu me abin yi a yanzu abin yi shine za ku ci gaba da cin abincin ku da shan abin shan ku domin kun ajiye azumi ne bi hukumin shari'i kun ajiye azumi ne da hukunci na shari'a saboda Allah ta'ala ya ce sun musu yama ilallai kuma sai da dare ya yi sannan kuka ajiye azumin ku mun gane wannan da kyau saboda haka tun da kun riga kun sha ruwa sai da kuka tashi kuma sai ga rana a sama za ku ci gaba da shan ruwan ku ɗaya kenan idan ku sha ruwa ba jirgi ya tashi kuma yana tashi sai ga rana a sama to ba za ku aji ba sai rana ta faɗi eh? wani lokaci ne lokacin bude baki wani lokaci ne lokacin bude baki wannan lokaci ne lokacin buɗe baki ai rana ba ta faɗi ba eh a inda yake ina son ku lura da wannan ka'idar duk mai azumi yana da hukuncin inda yake ne duk mai azumi yana da hukuncin inda yake hukuncin inda kake a yanzu shine hukuncin azuminka ka ɗauki wannan ƙa'ida za ta amfani ka gaba ɗaya a rayuwarka ta azumi saboda haka inda kake yanzu nan rana ta faɗi saboda haka sai ka ajiye azumi inda kake a yanzu rana ba ta faɗi ba saboda haka ajiye azumi bai yi ba ko da ka leƙo ta taga kaga cewar mutanen da kuka shallake ƙasarsu suna ta buɗe baki don su a wurinsu dare ya sauka kai a wurinka dare mai sauka kama fahimci magana ta da ke ko kowanne mai azumi yana da hukunci inda yake ina ce karfe shida na yamma shida dot kullum da ke ko karfe shida ba ma shida ba karfe bakwai da rabi na yamma mu a nan mina za ka kira mutum yana saudi arabia yana umara ya ce maka ai yanzu sun sha ruwa sun ma da sallar magariba a ina a inda yake kai kuma yanzu a inda kake ga rana na a sama kowa yana da hukuncin inda yake na inda yake sun yi buɗe baki na inda kake ba ya buɗe baki ba saboda ka idan jirgin ku ya tashi ga rana a sama to ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi don Allah ta'ala ce sun mati musu yama ilallai wannan ita ce fatawar muhammad bin salil al-usaimin wannan ita ce fatawar hayatu kibar ulama ta saudi arabia ita ce fatawar lajinatu da'ima ta kuwait ita ce duk malamai mu'asirun da suke wani fatawa ga suke magana kai hali na nauke na na biyu hali na farko ya zama da sai da kuka buɗe baki sannan jirgin ku ya tashi yana tashi kuma kuka ga rana ka riga ka yi buɗe baki ka riga ka buɗe bakinka baka da ishkal ana hali na biyu sai da kuka tashi kun tashi ba a yi buɗe baki ba kuna tashi kuma sai ga rana to musamman kuma a ce yamma kuka yi daga najeriya ba a ce yamma kuka yi kun nufi burtaniya ne eh aiki ya zai yanzu kuna bin ne amma idan gabas kuka yi idan gabas kuka yi yanzu kuna taron dare ne kuna taron dare ne yanzu kuna tashi kuna yin gabas za ku sabgi awa biyu kuna yin gabas din nan za ku zabtar awa biyu don lokacin da agogon najeriya yake karfe biyar to nasu ya kai bakwai shikenan za ku sha ruwa ne sai ga gashi ba da jibawa ba yanzu ga ku riga kun sha in gaba su kai domin dare ya riga ya taho kun haɗu da shi ne nan ko ranar kun bita ne to zai rama azumi ya ce idan mutum ya ga an nufi gaba yamma din nan ya ga azumin nan fa suna jan juna kullum da ke ko sai ya aji a matsayin shi na matafiyi to zai rama shi zai rama shi yan sai hali na uku hali na uku shine halin da zai kasance ga su a sama sai dai ba su da tabbas rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba saboda rashin kyawun yanayi saboda rashin kyawun yanayi ai rashin kyawun yanayi kala-kala ne kuna tafiya a jirgin sama sai direba ya ce muku kowa ya daura belet za a shiga wata gargada to idan akwai rashin kyawun yanayi kuna jina da kyau ko to abin da za ku ma'ana yanzu ba ku da tabbas rana ta faɗi ba ku da tabbas kuma rana ba ta faɗi ba to na yanzu suka ce za ku koma mafi kyakkyawan zato ne me mafi karfin zatonku ta faɗi ko ba ta faɗi ba <laughs> saboda za ku sha ruwa suka ce sai ku duba ƙasar da kuke yanzu nan ya lokacin shan ruwa yake a wurinsu kasa idan kuna tafiya a cikin jirgi gaba ɗaya za a dinga nuna muku kuna wuri kaza tsakaninku da ƙasa eh, mita kaza ce kaza kaza yanzu kuna daidai gari kaza kuna kaza kuna zai dinga nuna muku kuma fahimci wannan da ke ko mun tashi daga jidda zuwa madina ba mu tashi ba sai da muke sallar asuba sai da muke sallar asuba a jidda sannan muka hau jirgin madina muna hawa jirgin madina malamai ina ba ku labarin nan ba mu yi dogo tafiya ba ba mu ɗibi mintuna ba kawai sai ga rana a sama rana bau a sama muna ƙara tafiya kawai sai ga rana ta zama farakar Faɗi ba mala irin goma safan nan eh in ka leka ta windo za ka ga daren gashi can ƙasa sai da muka sauka a jidda na isa gida madina na isa gida kuma sai ga rana bau ta hasko za ta fito da cike da magagi tun da su allah sai ga rana jajawur za ta fito kenan ina fatan kun fahimci magana ta da ke da haka inna fi zalika al'aya amma kana aka farko mu'minun sabida haka sai ka rike idan kasar da kuke tsaye kuke tafiya a kanta yanzu wannan za ku duba kasar ne idan kun shiga yanayi na ba gane ba yanzu ana dare ne ko ana duhu amma in dai an tabbatar da dare ake to kaga za a aji azumi idan an tabbatar da rana ake ba za a je azumi ba no kenan biyu to amma idan ba a gane ba dare ake ko rana ake to a wannan lokaci ne idan ba a tabbatar da dare ake ko rana ba to wannan ne za a koma fi kyakkyawan zato me mafi kyakkyawan zato kuna shi na da kyau me mafi kyakkyawan zato shine ku duba taqwim yanayin shan ruwa na ƙasar da kuke a samanta yanzu sun sha ruwa ko ba su sha ruwa ba mun gano wannan ka rike halayen da ake kasancewa yawwa domin saɓanin haka kuskure ne ba a shan ruwa ana ganin rana akwai wanda ya ce mana wai suna tafiya a cikin jirgi sun kama hanyar sweden ga rana gawu sai na kusa da shi yake nuna mai lokacin shan ruwa ya yi su sha ruwa kullum da ke ko yake nuna mai su sha ruwa to wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba a shan ruwa idan akwai rana dan Allah ta'ala ta yi sun atimu siyama yama ilallai. ka samu ka aji a matsayinka na mara lafiya kuma wannan hukunci da muka ambata shi za ka yi amfani da shi a dukkan yanayin da kake na azumi idan kana ƙasar da take awa biyu ne dare awa ashirin da biyu rana haka za ka yi azuminku ya zama awa ashirin da biyu azuminku za ku yi awa ashirin da biyu ne kuna azumi za ku sha ruwa awa biyu a wannan awa biyun za ku yi magariba a shi za ku yi isha akwai za ku yi tahajjud a yi za ku yi tarawi a yi za ku yi sahur kenan in dai akwai rana kuma akwai dare kuna jina da kyau ko da awa ɗaya ne ko da awa ɗaya ne to zai zama na yanzu azuminku awa 23 kenan awa ɗaya shi ne dare to akan haka za ku yi azuminku mutum ba zai ajiye ba sai dai idan ya galabaita sai ya ajiye a matsayin shi na mara lafiya sai ya ajiye a matsayin shi na mara lafiya zai rama to hakan nan kuma idan ya zama na daren shi ne awa 23 awa 23 rana tana fitowa ne a awa ɗaya ta fito ta faɗi a wannan awa ɗaya a shi za ku yi a zahar a shi za ku yi la'asa a shi kuma za ku yi azumin ku ina son ku gane wannan ɗalibai ilimi kuke tafiya za ta iya kama ka kai a karan kanka ko za a iya kiranka a waya yanzu ba da zarar shugaban kasa ya tura ka ka zama wakilin shi a rasha shi kenan fa sai ka zo ka zo kana sallama ka samu aiki a nigerian embassy da ke rasha ko kuma yake sweden sai ga mutum ya hankalin shi kawai ana ta minna ya samu kasar waje ba a minna kuma ya ibada shi za ta kasance ba shi bai yi tambaya ya ibada shi za ta kasance ba ya abincin shi zai kasance a can saboda haka dole ne mutum ya kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa tafiye-tafiye ne jirgin sama awa 23 yake tafiya ya ɗau mutum ya ɗau kayansa jirgi jirgin sama jirgi ikon Allah ya ɗau mutum ya ɗau kayansa tafiyar shekara hudu a awa hudu jirgi ya yi ta za ga jirgin sama awa 24 wannan na sauka wannan na tashi wannan na sauka wannan na tashi waɗansu manya-manyan filayen jiragen sama ma sai dai zaka kawo jirgi yana blinking a sama yana neman hanyar da zai sauka saboda wani lokacin koya jirgin ku ya samu ya samu tsaiko a hanya na minti uku ko hudu wani jirgin ya sauka a layinsa so da dama kafin jirgi ya tashi an bude mai layi ai so tafiya ce za ka ga ba wai ba ka gano su manyan garejin motocin mako a nan ne za ga kusan duk minti daya mota na tashi za ka ga wasu filan jiragen sama wannan ya yunkura ya tashi wannan kuma ya yi lau ya sauka wannan ya tashi wannan ya sauka wannan awa ashirin da hudu sai da ba wai za a jira ku za ku ce a jira ku a jira ku ku sha ruwa ba ne kawai za ka rike hukuncin ne idan an sha ruwa a ƙasa to sai kuka tashi kowa ga rana kun gama sha ruwa ku ina fatan kun bayyanci magana ta da ke kun sha ku ko da kun ga rana ko daga kun sha ruwa idan ba ku sha ruwa ba sai da jirgi ya tashi ko ga rana gal to fa ba za ku sha ruwa ba sai ta faɗi wannan zai taimaka maka sosai da sosai ko maniyyatanmu da suke zuwa umara wani zai je umara sai ya dawo a cikin azumi kun lura da kyau ko sai ya dawo a cikin azumi ma'ana yanzu sun taso karfe biyu karfe biyun dare suka baro jidda mu fa karfe hudun nan kenan abin nan karfe biyun dare suka suka taso jidda ko karfe to mu sha biyun dare kenan ana sha biyun dare kenan ana in kuma sun taso ne karfe hudu na asuba yana ganin a yayi sahur to munan nan karfe biyun dare kenan yanzu azumin shi ya samu karin awa biyu ƙwarai kuwa in kuma tafiya zai yi jirgin su ya tashi a nan karfe uku karfe uku jirgin su ya tashi a nan najeriya karfe uku na yamma kenan ko to zuwa karfe biyar zuwa biyar da wani abu sun ajiye azumin su in sun yi haka ne kun fahimci ba abin da ake nufi dai yanzu shine ka gane ka'idar yanzu hukuncinka hukuncinka hukuncin azuminka hukunci inda kake a yanzu nan da kake tambaya ko a yanzu nan da abin ya faru ya na kake inda kake shine hukuncin azuminka idan rana ta faɗi ka sha ruwa in rana ba ta faɗi ba da sauran shan ruwa ko da ka kira ƙasar da ka baro wallahi yanzu an riga an shan ruwa ba ita ce ba shine hukuncinka ba Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان هشام بن بن عروة بن الزبير يا كسن شينا تفيا أوت رمضان ونسافر معه منا تفيا تاردش إن جي هشام كينا يتي عروة بن الزبير يا كسن شينا تفيا أوت رمضان كما مو منا تفيا تاردش أوت رمضان فيصوم عروة sai urwa babanmu kenan sai ya azumi wa nuftiru nahnu mu kuma mu ajiye azumin mu fala ya na bisiyam bai taba umarta mu yi azumi kyale mu kawai saboda annabi sallallahu ya bada zabi ce matafiya yana da zabin ko ya azumi ko ba ya azumi ba wannan shine ka bauta mu Allah da ilimi ba ka bauta mu Allah da imanin ka ba kullu da ke ko saboda ka suna azumi sun ga za su yi za su ajiye su ajiye kawai dai zai kasance ne in ka ajiye bayan ramadana za ka rama shi kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam